kuma idan masu aro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji alhaji zakari mahaifin haniya yana cewa matarsa hajiya umma da alama yarinyar nan hankalinta ya koma wajen abbas ana iya barinta ta rika fita yanzu muka ji hajiya umma ta ce shi shikenan alhaji gaskiya maganin malam ya yi aiki sosai mun ga aikin maganin nasa haka ne hajiya mun ga aikin maganinsa kin san wani abu hajiya umma ta ce a alhaji sai ka faɗa ya ce wato lokacin da malam ya ɗauko maganin zai bani sai na rena maganin na yi wa maganin kallon kamar garin kuka ya ɗauko ya bani ta ce ai daman shi magani ya gaji haka sau da yawa magani ba kyau yake da shi ba kyansa shine biyan bukatarsa yanzu bu ba gashi mun ga amfaninsa ba ya ce haka ne ta ce ga kyau ba biyan bukata to me aka yi ya ce a gasken magana ki haka take to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba abdullahi yana zaune a kusa da hajjiyarsa sai ji wayarsa tana ƙara ya sa hannu ya ɗau wayar ya duba sai ya ga lamba ce babu suna ya ƙura wa lambar ido sai ya ga kamar lambar da aka kira shi da ita ce ran nan eh kamar ba zai daga ba sai wata zuciya ta ce masa ya daga yana dagawa ya ji muryar mace kamar wancan karon aka yi sallama ya amsa sallamar ya ji an gaida shi ya amsa gaisuwar yana mamaki saratu ta makalin murya ta ce na san za ka yi mamakin na kuma bugo maka waya abdullahi ya ce wace ce saratu ta ce au ka manta ni ya ce gaskiya na manta ko wace ce sartai murmushin yaudara ta ce yanzu ka manta wacce ta bugo maka waya kwanakin baya ka ce wrong number har na faɗa maka sunana madina abdullahi ya tsidiransa ya ce haka ne na tuna yanzu da kika yi min bayani to yanzu ya aka yi da adamun tun ranar da na bugo maka waya na ji ka kwanta min a rai tun daga lokacin zuciyata ta kasance mai beganka a koda yaushe ban da wani abun tunani a kullum sai muryarka zuciyata tana marmarin ganinka idanuna sun ƙosa su ganka kai kawai suke buƙatar gani da fatan ba za ka watsa min ƙasa a ido ba za ka amshi ta yin soyayya ta da gaggawa ina jiran ka ka bani amsar tambayata mamaki ya kama abdullahi ya kasa magana ya shiru yana tunanin wannan lamari mai ban mamaki sai ka ce a fim ko a mafarki kawai daga jin muryar mutum a waya sai ki ce kina son shi ba tare da kin san mutum ko waye ba wata zuciya ta ce masa a'a ka yi tunani hanya ba wata makarkashiya ake so a shirya maka ba duk yadda aka yi akwai shirin da ake so a kulla saratu ta katse masa tunanin da yake yi ta ce bawan allah ka ce sunanka ismail ko zan tuna maka sunana na san ka manta tunda ba damuwa kai da ni ba ni da na damu da kai ai kaga ban manta sunanka ba Abdullahi ya ce wai ke baiwar Allah ke mutun ce ko aljan murmushi ta yi ta ce ban gane manufan magana ka ba kana nufin ka ce min murya ta ba ta yi kama da ta mutane ba murya aljanu ka ji ya ce to abin ya ban mamaki shi yasa kika ji na miki wannan tambayar to ni mutum ce kamar ka abdullahi ya ce amma ke ba cikakkiyar bahaushiya ba ce ko ta ce saboda me ka faɗa haka murya ta kaji tana yin maka kama da muryar wanda ba bahaushe ba ya ce ko ɗaya ba haka nake nufi ba ni na san cikakkiyar bahaushiya tana da alkunya haka kawai daga jin muryar mutum a waya ba za ta bugo ta ce tana son mutum ba saboda suna da alkunya saratu ta yi dariya ta ce amma kai bawan allah ba ka san so ba da alamu duk yadda aka yi baka taɓa yin soyayya ba da ka san yadda tsarin so yake da baka faɗi wannan kalmar ba ya ce gaskiya kamar yadda yaka faɗa ni ban taɓa soyayya ba hasali ma ba ni da budurwa yan mata ba sa gabana shi yasa kika ga ban san komai akan soyayya ba ta ce to idan kana buƙatar sanin soyayya tun da mun haɗu da kai za ka san komai ni zan zauna na sanar da kai abdullahi ya ji magana ta ishe shi yaga idan ya saka mata fa za ta takura masa sai ya dakatar da ita yace wai ki mahaukaciyar ina ce da alama duk inda kika fito ba daga gidan tarbiya kika fito ba cikakke yarinya mai tarbiya ba za ta yi abin da kika yi ba yanzu ta ce bawan Allah don na ce ina son ka shine kake so ka ci min mutunci ha ba bawan Allah son ka fa na ce ina yi ba ƙeya na nuna maka ba a nawa ganin duk wanda ya ce yana son ka ya gama maka komai sai wannan haka yake amma ba irin wannan son naki ba ta ce haba bawan Allah ni masoyiyarka ce ta hakika yana da kyau ka amsa ta yin soyayya ta da abdullahi ya ji za ta bata masa lokaci sai kashe wayar ya kyale ta sarata ta duba wayar ta da ta ji shiru sai ta ga ya kashe mayar ta ji ɗan yatsa ta ce amma wannan abdullahi miskili ne na ƙarshe duk irin kalaman da na yi masa ba su burge shi ba to ta wace hanya kuma zan bullo masa tunda ba a samu nasara ba ta wannan bangaren. bai kamata don ya yi min haka in yi fushi in kyale shi ba zan kai sunansa wajen malami na yi min maganinsa idan ya zo hannuna ai ya shiga kenan da rashin zuciya ba ta yi fushi ba ta kuma buga masa wayar abdullahi ya fusata ya daga ya ce ki idan kika sake kika ƙara bugo min waya zan yi miki rashin mutunci an faɗa miki ni ɗan iska ne irin ki eh za ta kuma yin magana ya kuma kashe wayar saratu ta cizi ɗan yatsa ta ce lalle ma wannan mutumin ni ka kira 'yar iska sai ya san ni ya faɗa wannan magana to abdullahi kuwa ran shi ɓaci sosai saboda shi mutum ne wanda baya son arena mai hankali ko kaɗan hajiya balkisu mahaifiyarsa ta kalle shi ta ce bana kai da wa kake wannan maganar ya ce hajiya ni da wata sha-sha sha ce wacce ba ta san ciwon kanta ba haka kawai ta samu ta haɗa ba ta kira ni wai sona take yi tun ranar ta kira ni yau ma shine ta ƙara kirana hajiya balkisu ta ce allah ya sawwaƙi banda hauka irin ta ta haka kawai baki san mutum ba sai ki bugo masa waya ki ce kina son sa ya ce rabu da ita hajiya idan ta ci gaba da bugo man waya sai na yi mata rashin mutuncin da ba ta taɓa gani ba daga kaina idan aka ce ta buga wani namiji ta ce tana son sa ba za ta ƙara ba ta ce kai dai rabu da ita kawai ka ce mata kar ta sake bugo maka waya shi kenan hajiya ai irin waɗannan idan ba gani suka yi an fito musu ta hanyar tsiya ba to ba za a daidaita da su ba gwamma a fito musu ta hanyar rashin mutunci hajiya balki ta ce to allah ya kyauta ya ce abin hajiya to bayan wata ɗaya a ya kai kuɗin auren haniya an sa rana wata biyar haniya kuwa ta rame ta lalace kamar ba ita ba duk wanda ya ganta sai ya tausaya mata duk da irin ramar da ta yi bai sa iyayenta sun fahimci haniya ba ta son abbas ba har yanzu su gani suke yi tun da bata yi musu magana komai ba a ganin su tana son abbas ko suna sani sharewa kawai suka yi sun san halin da take ciki duk ta rage walwala ko tsakar gida ba ta fitowa daga ɗaki sai ɗaki to haniya ta ci kwalliya ta yi kyau sosai ta fito falo hajiya umma tana ganin ta ta saki murmushi ta ce a'a yar gidan umma ina zuwa haka kika ci kwalliya Muniya ta durkusa a gabanta ta ce umma dan Allah ina so in je gidan su Saratu Hajiya umma ta ce yau kuma Saratu ake so a kai wa ziyara ai gwamma ke ma ki ziyarce ta yarinya mai son ki ko da yaushe sai ta zo wajen ki to ki ce ina gaida umman ta ki gaishe ta ya ta ce to ya ta fita Hajiya umma ta bi ta da kallo tana shiga gidan su saratu ta ga yanayin gidan nasu ya canza gaba ɗaya an gyara gidan ya yi kyau sosai ta ganin gidan kasan wata ta samu za ta shiga ke nan sai ga saratu ta fito daga gidan za ta je unguwa haniya ta ce to sarkin yawo ina za ki je haka saratu ta buɗe baki tana mamakin ganin haniya a gidansu bata taba zaton haniya za ta zo a wannan lokacin ba ta ce cabdi lalle yau za a yi ruwa da kankara haniya ke ce a gidanmu yau ni ce mana mamakin gani na kike yi ta ce ai dole ne mamakin ki, yau kin yi abin da baki saba yinsa ba haniya ta ce saratu kenan ke ma kin san ina son zuwa wajen ki, kin san komin son ka da zuwa waje sai Allah ya yi ko ta ce haka ne haniya amma fa da niyya duk abin da kai niyyar sa idan ka sa a ranka Allah zai baka iko ta ce eh, zancen ki gaskiya ne saratu ta rike mata hannu suka shiga cikin gida haniya ta shiga haɗaki ta je ta gaida hajiya halima mahaifiyar saratu hajja halima ta amsa cikin fara'a ta ce yaushe ki da gidan na haniya koran nan sai da na tambayi saratu na ce mata kina nan kuwa ta ce min kina nan ba kya zuwa ko ina shi yasa ba a ganin ki na ce ai gwammaki zaman ki a gida mutum ya cika yawo a gari babu daɗi kin fi saratu kin ganta nan kullun yawo yau tana gidansu waccan kawar gobe tana gidan su waccan kawa ba ta zama waje ɗaya na yi mata faɗan har na gaji na sa mata ido kin ganta nan don allah ne ki rika yi mata faɗa akan wannan yawon da take yi Haniya ta ce ba komai umma zan yi mata faɗa. Saratu ta yi dariya ta ce kai mama ki rasa wanda zaki sa ya min faɗa sai wannan yarinyar ta ce eh yarinya ce amma ta fi hankali da tunani ko koyi da kyawawan halayenta ai kya rika yi da kina da hankali da sana abin da ya kamata ki mata faɗa kin ji haniya ta ce to umma insha Allah zan yi mata faɗa saratu ta harare haniya ta ce ka ta sai ka ce wata babba har da wani dagewa wai zaki yi min faɗa ta ce ke ba gashi ke ce gaba da ita ba amma girman ki ya zama na banza na wofi ba ki amfani da girman naki ita ko yarinya karama ce amma ta san ta kama kanta babu ruwanta da yawo mahaifiyar saratu dai ta yi ta mata faɗa bayan ta gama saratu ta ja ta suka tafi ɗakinta nan fa suka kama hira saratu ta kalli haniya ta ce diko sai naga kamar dukkin rami ni ta yi murmushin karfin hali ta ce na rame mana ke kan kin san ba haka nake da ba haka ne to me yake damun ki kika rame haka saratu ni yanzu ma me baya damuna ina cikin kangen rayuwa saratu yanzu ma magana da nake miki fa wai an sa mun rana saratu ta dafi kirji ta zari ido ta ce mata dawa aka sa miki ranar haniya ta ce da abaz mana ajiyar zuciya saratu ta saki mai karfi aniya ta kalle ta ta ce meye kuma na jikin saki ajiyar zuciya ta ce tunani na ya zaki da abdullahi ta ce hmm, ke dai bari kawai abdullahi yana cikin wani hali ni kaina ban san ya zan yi da rayuwata ba allah ya sani ba na son abbas amma iyayena sun dage sai na aure shi dole ya zan iya zaman aure da mutumin da ba na son shi ko kaɗan a rayuwata ina hango irin rayuwa auren da za mu yi da abbas ba zan iya yi masa biyayya aure ba shi ma kansa ba lalle ne ya kyautata mun ba tunda ba shi ya furta yana so na ba takura masa aka yi ya aure ni dole ni ba zaɓinsa ba ce rayuwa aure kuwa ba za ta yiwu a haka ba saratu ta yi saki tana sauraron haniya tana jin abin da take cewa haniya ta fashe da kuka saratu ta kamar rashinta ki haƙuri insha Allahu wanda zaki aura alheri ne a tare da ki tunda iyayenki su suka baki shi ki yi hakuri nan gaba zaki ga amfanin hakurinki. saratu ta yi tararashin haniya ta yi shiru tana sauraron kalaman take faɗa mata saratu ta yi amfani da kalamai masu sanye zuciya to hankalin haniya ya kwanta sosai suka yi ta hira ta kalli saratu ta ce ke ma saratu ya kamata ki fito da miji ki ya aure aure shine mutuncinki saratu ta ce karki da mahaniya nan ba da dadewa ba insha Allah zan yi aure ta cikin sa miji kenan eto eh kusan kamar na samu zan ce miki matsala ɗaya nake fuskanta da saurayin nawa ce kamar ya matsala kuna son junanku kuma har yau ba ku fahimci juna ba wannan wani irin so ne haka <clears throat> ke dai bari haniya ina fatan dai ba son masa wani kike yi masa ba wato kina son sa shi baya son ki ta ce wallahi haniya kusan in ce miki bai san ina yi ba ha ba saratu me za za ki zauna ki wahalar da kanki kina da masu son ki ki zaɓi ɗaya mana a cikin su ki kyale wancan tunda bai san kina yi ba ta ce na riga na mallakawa zuciya ta shi na ɗau alkawari in Allah ya yarda ban da wani mijin aure sai shi insha Allah Aniya ta da kallo ta ce ke ko Saratu ya zaki ki aure shi Ba cin kin ce min bai san kina yi ba duk wannan haukafa da kike yi aikin banza kawai kike yi murmushi Saratu ta yi ta ce Haniya baki san ne ba kenan zan aure shi da yadda Allah zan baki mamaki sosai ta ce ni dai idan shawara ta za ki bi ki haƙura kawai ki samu wani ki aura ina gudun kar ki fada cikin wani hali ta ce ke dai ƙawata ki ci gaba da taya ni da addu'a taimakon da za ki yi min kenan Haniya ta ce ke ku saratu a ina kika taɓa ganin saurayin da kike son shi haka kamar hauka saratu ta yi fawar da ta tana tunanin karyar da za ta ƙirƙiro ta faɗa wa haniya nan take ta rangada mata ƙarya ta ce a anguwa muka haɗu da shi na je gidan ƙawata na gan shi a ƙofar gidan ke haniya a cikin lamarin sofa babu maganar rigima ke ma ba gashi nan dukkin rame ba me ya mayar da ke haka ba so ba haka ne amma ni fa kin san na wasan mai dalili ne tunda ina son shi yana so na. ba son maso wani nake yi ba ke kofa duk wannan abin da kike yi bai san kina yi ba ni ko sai in yi da tushe ko saratu ta kalle ta galala ta ce to sai ki faɗa min magana saboda na sanar da ke ina son wani ta ce ya za a yin faɗa miki magana ke fi kika ce za ki iya kokawa da duniya ba sai in ce miki allah ya baki sa'a ba ta ce ke dai haniya wani lokacin kina da ban haushi wallahi ta ce allah ya baki hakuri saratu daga faɗa miki gaskiya kuma sai abin ya zama rigima to allah ya baki sa'a saratu ta ce shi kenan To a ranar dai sun so su yi baran-baran da Saratu saboda Haniya ba ta da son tashin hankali shi yasa kawai ta rabu da ita Haniya ta yi mata sallama ta tafi gida. To masu